أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على إفضاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته In gode wa Allah madaukacin sarki wadda cikin nemansa ya san ya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin at-tajrid as na مختصر da fatan fatan Allah ملو sarki ya mana jagora. a karatun da ya wuce منتهى كم باب قول الهدية من المشركين باب قبول الهدية من المشركين واتو بياني أكن كربا كوتا بدا مشركي منكر أنت حديث النمال يتاوى أبادي إن هنا سكن سرين ولن حديثي mabutan ilimi sai sabani wajen kyautan mushriki ibn habib yake ma ahdawu harbi ila wali jaish كان الوالي الأعظم أو من دونه فهو مغنم دون كيوتا وندا kafiri wanda yake yaki da musulmai ya bai wa shugaba wannan shugaban komin girmansa da masu shi shugaba ne na rundunar sojojin musulmai to duk kyauta wanda kafin ya ba shi galima ne ga dukkan musulmai ba na shi ne ba idan ana cikin fafatawa da kafirai sai soja ko kuwa mai gidansu ya kawo wa shugaba na musulmi kyauta wannan kyautar ba tashi ba ne ganima ne ga musulmi gaba daya li'annahu lam yalilu illa bihim domin bai samu wannan kyautan ba sai da su musulman domin sunan shi shugaban musulmi shi yasa ya samu kuma a ciki akwai khums akwai khumsi wanda za a ce wannan shi ne zancen imamu auza'i da kuma muhammad ibn Hassan. أبو يوسف ذاته ما أهدى إلى والي الجيش فهو له خاص شيخ شيكما يتي دعا بلدعا فبع قمندا ياكي ناشي ليس مسمى وكذلك ما يعطاه الرسول حقا لما دعا بلدعا بلوى النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن الحسن ولو أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير هدية فلا بأس أن يأخذها سوى إذا مكي يبي وليد بس المسلمين ولا باش باشغبا بني دا بني ولا باب ليس ينا إيه كربا ثم ذي كتن سيناشي إيه كوي بل da sauran وقيل an wato daga صلى الله عليه وسلم أن عياض بن حمار أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وأن عياض بن حمار كافية مسلمة يا كاو شوكاوى النبي صلى الله عليه وسلم كوكوى راكوني شوكاوى راكوني فقال أسلمت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ كان مسلم ثاني قال لا يطيعها قال فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم بكربابة وقال إني نهيت عن ذر المشركين فيكي لي ألا يا هناني إن كرباء توتم مشركين wannan ya saba da abin da aka ruwaito daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam na karban kyaututtuka a wajen mushrikai wasu sun ce na fi kullahu wannan karban ya shafe wannan wasu suka ce a zai yi annabi sallallahu ya bar karban ne domin idan ya karba zai nuna ya nuna so gare shi kuma ya nuna daidai mishi cewa don karban kyautarsa kuma yana daga cikin wayanda suke cin Allah da manzonsa cikin wayanda suka kawo tsananci wa musulmai to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba a hannun shi ta musamman ba ya sanya wannan shi ne illa na maida mata kyautarsa kuma an wato daga abdurrahman dan ka'ab daga ka'ab dan malik yake ja mala'ik al-asal ila annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadiyya wasu daga cikin mashirkai sun zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام كان نفسه صلى يبجر مش مسلم سوى يا مسلم فابى ان يسلم فيكي يا مسلم فقال فاني لا اقبل هديه المشرك سيتي اولى كليلي ما لا تربو سوى المشرك wannan yana nufin cewa abinda hadisin iyab ya nuni gare shi shine wannan ma hadisin yake nuna gare shi sai nuna cewa karban annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta a wajen waɗanda ba musulmai ba musulmai yana kasancewa fuska daban-daban ne duk wanda karbanta zai zama kamar annabi sallam ya jawo zuciyarsa ne zuwa ga musulunci sai sa sallam ya karba kyautarsa amma duk wanda sa sallam ya riga ya sani cewa ba zai musulunta ɗin ba to baya karban kyautarsa ba wasu malamai sun ɗaura kan wannan shugaba amma idan kun musulmai ne babu laifi suna iya karɓa to imamu tabari ya ce karɓar annabta sallan kyautar mushrikai ya kasance ne bisa da nazarin amfani fa zai dawo zuwa ga musulmai ne ba wai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka liman ko shugaba yana iya karban sautan wanda ba musulmi ba idan ya kasance amfanin akan zai dawo zai koma ga musulmi ne amma idan ɗan shi ne kawai to wannan kar ya karba wallahu alam babu alhadiyyati lil mushrikin wancan babu qabulin hadiyyati lil mushrikin نوكما باب هدية المشركين باب كوثم المشركين عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أطاعتي أمي قال نعم سلي أمتي وما في أنوث لك أسماء دان أبي بكر جر أبي بكر حل يمتع الدافش قدمت علي أمي وهي مشرفة في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيتا تازو تاكا مني المدينه a lokacin tana mushrika daga musulunta ba kuma ta zo ta ganni ne domin tana so ta sada zumunci da ni tun da an rabu a makka tun da daidaiwa to bambanta ta shiga gidana ba fastafaitu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam sai na nemi fatawan aka a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam nake masa mahaifiyata ta zo tana da kwaɗayin ta da zumunci da ni wa hiya rahibatu ita ma tana son neman ta da zumunci da ita in ya so masa kyauta a fa'asulu inni sun isa da zumunci da ita qala na'am sidi ummati annabi sallallahu alaihi wasallam yake eh kasa da zumunci kisa da zumunci da mahaifiyarki wannan hadisi cewa mahaifiyar asma mahaifiyarta ce a nasaba ita ce mahaifiyarta na asali a kan zance mafi inganci ba kamar yadda wasu suka ce mahaifiyarta ce a wajen tsiraino dalili shine hadisin da aka ruwaito daga abdullah dan zubai wato kanta a cikin hadisinsa ya ce أن binta بنت العزى أرسلت ila ابنتها أسماء بنت أبي بكر cewa kaila yar abdul'uzza ta aika wajen ɗanta asma yar abubakar wa kana abubakar radiyallahu anhu tsallaka fil jahiliya yake kuma abubakar ya sake ta a lokacin jahiliya ilaiha إليها hadaya siya a kwab wa sai ta aika wa ɗarta da wasu kyaututtuka domin a sanar da ita cewa ita mafa ta zo gari ta zo madina amma ba ta zo musulunta ba ta zo za da zumunci da take ce to a cikin kyautan akwai wasu abinci irin tasu akwai mai فأبت أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها تتكي تكربا كوتا تكاو كما تكي تشدد إتا جدنتا فأرسلت إلى عائشة لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيتأيك وجن كونتا عائشة ما ترأى النبي صلى الله عليه وسلم cewa بيان bayanin ma'aikin صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتدخلها بيتها ولتقبل هديتها في النبي صلى الله عليه وسلم يجي يشدد إيسا إذا أنت ما بدا موا وما تكرباك وكل تكاومك وأنزل الله تبارك وتعالى في أن يصوت آية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ألا بيهناكم daga waɗanda ba su yake ku a cikin addini ba ku kyautata musu kusa da zumunci da su na to wannan hadisi cikin da yake cikinta na farko halaccin karban kyautan mushriki musamman idan ta min zarur kurba idan suka kasance daga cikin makusanta don uwa na biyu mashru'iyyar sulatun rahim alkafira karrahimin musulman shara'ancin sa da zumunci da kafira ko kafiri kamar yadda za ka sada dan uwanka musulmi ka sada shi da dan uwanka wanda shi ma ba musulmi ba ne na uku mabutan ilimi sun kafa dalili da wannan hadisi akan wajibcin ciyarwa ga uba wadda yake kafiri ne idan mutum yana da uba ko uwa kafiri ne kuma sun riga sun girma ya zama wajibi ya ciyar da su ya fatar da su ya kyautata musu ya kula da lafiyarsu ko da su ba musulmai ba ne na fata mun gari. babu wannan babi aka yi zo babu عن ابن عمر رضي الله عنه أنه شهد عند مروان لبني سهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادتي بشهادته له ومن حديث إمام بخاري يقا ومن حديث يكتب كتاب الهبة لكوتتك دومين akwai cewa alexa sannan ya baiwa suhai kyautar gida da kuma dakuna to an wato daga abdullahi dan umar babu allah ya maka yadda yake annahu shaida inda marwan libani suhaib cewa ya je ya yi shaida a wajen marwan marwan kuma wali ne a madina lokacin ya shaida wa suhaib a kan ɗaki biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا بيتين وهجرة annabi sallam ya baiwa suhai gida biyu da ɗaki faƙaba marwanu bi shahadatihi lahu sai marwan ya yi hukunci da shaidan abdullahi dan umar cewa wannan gidan tashi ne tun da ya tabbatar cewa annabi sallam ya bashi zai yi a yi tambaya me yasa marwan zai yi hukuncin da shaidan mutum ɗaya shi kaɗai wa suhaib a kan ko gida nashi ne ko ba gida nashi ba domin shahada mutum biyu ne ba ɗaya ba mabutan ilimi sun ce marwan ya yi hukunci da shaidan abdullahi dan umar tare da rantsuwar suhaib ne يا رنتي كل يا يا يا بربرين زم كل يا عشان ورنت وانش ما فرقه ينا لنك من شيء ده بعض ما قيل في عمر والرغبة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له wannan hadisi uku wannan babu zai bayani a kan kyauta wanda ake yi wa mutum mutum ya ce ga gida na baka ka zauna har rayuwanka har rayuwanka to idan ya mutu waye ne da gidan tunda ya allaka wannan kyautan ne da rayuwarsa kuma yanzu babu rayuwar gidan zai koma wajen wa wannan kyautan dama can haka suke yi shi suna rataye da rauwanda wanda haka ba cewa idan ka mutu ya dawo wuri ya dawo nawa to wannan kyautar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mala al-jabir radiyallahu anhu qala قضى النبي صلى الله عليه وسلم bil umra annaha liman له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ga mutumin da aka ce masa ga gida ka zauna har sai ka mutu sai hukunci cewa naka ne har mutuwanka har bayan rayuwanka na magadanka ne kada maidawa shi mai gidan wanda ya kyautar maka to wannan shi ne hukuncin da annabi sa sallu ya ya yi wa mutum kyautan gida cewa ga shi har mutuwanka Wataƙila bayan ya mutu ya zo zai sarga gidan kaya masu gida su ce a'a ai na babanmu ne a ba na shi bane na ba shi zauna ne an rayuwarsa annabi ya hukunci cewa a'a ba za mai da maka ba na shi ne abda magadanka ba fata mun gani. to kalman al'umra nau'u ne daga cikin kyauta وهي أن يهب الإنسان إنسانا آخر شيئا مدى عمره شيء mutum ya bai wani kyautan abu zuwa lokacin an rayuwarsa ai ala annahu idza mata al-mawhubu lahu ada shay'in al wanda aka bashi aka masa kyautan idan ya mutu wannan kyautar zai dawo wajen wanda ya mishi وتقول ka bi hada shai. sai suna faɗin cewa wato na rayar da kai da wannan shi ka aka sa mishi umra ai na ya shi iyaka rayuwanka so wanda ya faɗi wannan ana ce da shi mu'miru wanda aka ga mishi yana ce da shi mu'maru to sai kuma kalma na biyu wanda imam bukhari ya kawo warruqba arruqba shine mutum ya ce wa abokinsa arqabtuka dari in mitta qabli رجعت إلي رجعت إلي cewa na zaunar da kai gidana idan ka mutu kafin ni gidan zai dawo wurina wa in mitta wa in mitu qablika fa hiya laka wa li aqabika idan kuwa na mutu kafin kai to naka ne adda magadanka mun gane wannan bambancinsa da wancan wannan ya ce mishi ga gida ka zauna har mutuwarka idan na mutu idan ka mutu kafin ni to zai dawo gare ni idan ni ne kuma na riga ka mutuwa to gidan ya zama naka adda magadanka bambancin ka kenan wancan ya ce ni ga gida ka zauna har rayuwanka wannan kuma ya ce da shi ka zauna har mutuwarka idan ka mutu zai dawo wurina idan na mutu kafin kai shi ke ya zama naka da kuma magadanka to قال حافظ ابن حجر ترجم البخاري بالرقبة ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرة imam bukari ya kawo wannan tarjama guda biyu ne na farkon da na biyu al'umra da kuma rukba amma hadisai guda biyu wanda ya kawo a wannan babi duka sai magana ne kawai akan umra sai ce wa ka'annahu yara annahu wa mutaidan ma'ana cewa imam bukari yana ganin ma'anar su ɗaya babu bambanci a cikin ɗayan da na biyu duk ma'anan su daya wannan ya ce ka zauna iya yaruwanka wannan ma ya ce ka zauna iya rayuwar wannan da ya ayyana ne cewa idan na mutu kafin kai ya zama naka adda magadan amma ka mutu kafin ni zai dawo ni na bambancin su kenan kawai amma hukuncin su daya wannan hadisi Fikin da yake cikinta a farko mashru'iyya mutum yawa mutum kyauta iya rayuwa cewa kyautar ya yi ba za ce bai yi ba amma cewa ya dawo wurin shi bayan wannan mutuwa shi ne ba za ya gani shi ba ba za mai da shi wurin shi ba ya zama yana wanda ya ba shi har rayuwarsa domin annabi sannan ya yi hukunci da haka cewa mutumin da aka bashi wuri ya zauna har rayuwarsa to ba za mai da mishi ba ko da mai wanda aka ba ya mutu nashi ne da kuma magadansa قال الحافظ wasu. yace malam hafiz yace wa man'a malik wa abu hanifa wa muhammad wa wa wafaqa wa abu yusuf al-jambu ah imam malik da abu hanifa da muhammad sun saba wa jamhur akan wannan sai suka ce shi wannan umra idan mutumin ya mutu da zai kyautar da zai dawo wajen mai shi ba amma mutumin da yake ka zauna iya rayuwanka idan ka mutu kafin ni zai dawo wurina idan na mutu kafin kai zai zama naka da kuma iyalanka yake idan wanda ya kyautar wanda aka kyautarwa in ya riga wanda ya kyautar mutuwa za a dawo mishi wannan shi ne saɓanin imam malik da abu hanifa da sauran jungo na malami dalili na jumhur shi ne hadisin da yake cikin imam muslim riwayar da yake cikin imam muslim wanda yake ayyuma rajulin umira umra lahu wa li فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى لدي إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث cewa duk wani mutumin da ya ba wani kyauta cewa ga shi ka zauna an rayuwarka idan na riga ka mutuwa shi ke na ya zama naka da kuma magabanka annabi sa sallah yake la yarji da zai koma zuwa ga wanda ya ba shi ba da annahu a'ta domin ya riga ya ba kyauta waka a cikin mawari kuma da ya bayan nan gado ya riga haukai so ba zai yi a bayar masa ba so ya nuna cewa wannan kalmomi guda biyu din nan duk ma'anansu guda ne. ne a mazaban malikiya sun kasa shi kashe uku na farko sun ce imma an tu'abbat fa qawlika laka wa li'aqabi imma wanda ya bayar ya bashi har abada kamar yadda zai ce naka ne adda magadanta wannan kalma ya nuna cewa ya bashi har abada dama can babu maganar komawa na biyu an tutlaka ko kuwa a yi shi ba ke babu kai kamar ya ce hiya naka umri au umrata cewa ga shi wannan naka ne har rayuwa na ko rayuwanka wannan jamhur sun ce ba za a dawo mishi da shi ba ya zama na wanda ya ba ko shi ya riga shi mutuwa amma imam malik in ce zai dawo idan shi wanda aka ba shi ya riga mutuwa sura na uku an yashtari Falwahi rujo ilaihi bada mautin mu'mir ne wanda zai bayar yayi ya ce ga gida zan baka ka zauna amma da sharadi cewa in ka mutu gida zai dawo na wannan su imam malik sun ce za a dawo maka da shi domin an yi sharaɗi musulmi kuma suna kan shara'in su amma sauran jamhur sun ce wannan shara'in za a yadda shi ne domin ya saba da shara'i wanda ya dace da sunna a sallan ya yi hukunci da wanda aka bashi kyauta an rayuwarsa ya zama nashi نعم والله أعلم باب الاستعارة للعروس عند البناء أولا باب زي بياني ما غازوا مسلمين كافو أفارا yake abuja musulunci musulunci ta yadu ya ya suke يا cikin rashi da kuma yaya rayuwarsu ya kasance daga baya bayan an buɗe wurare kowa ya fara samu wanda babu al'isti'aratu lil arusi inda al cewa wannan babu zai yi bayani ne a kan karban aro a wajen wani da amarya da ta a ranar da za a kai ta dakin mijinta wannan rigar da ta sa na amaryan nan a ne zamanin da su aka suke babu kayan wanda mutum zai sa ma akwai kayan babu kudin da za siya to wanda Allah ya ba shi dama ya siya to duk wata wanda za ta yi aure sai a aika a a karbi aron wannan zane mai kyau wanda za ta sa Ka yi kwalliya wa mijinta a lokacin da za ka yi ta da zaki to har yawa yi gari bayan kome ya yi kyau to irin wa'annan kayan ma bayi ma suke sa don aiki a cikin gida wanda ake karba aro domin aure yanzu ya dawo ma bayi suke sawa a cikin gida ma don aiki ba ma don ado ba domin الاختيار بياض عن عائشة رضي الله عنها أرويت لك عائشة عن لي متهدى أنه دخل عليها أيمن وعليها درع فترين كوا أيمن تشغور عائشة سنة يدى درع riga da irin na mata tifrin mai kauri samanu hamsi da rahi kudinta dirhami biyar mai kawai faƙolat sai ta cewa ita aiman ɗin irfa basarak ila jariyati انظر إليها فإنها تزهى an talbasa hufin bayt cewa daga fuskanka ka kalli baiwa ta sa wannan kaya tana takama a cikin gida tana aiki da shi wa qad kana li minhun dir'un da san ina da irin wannan ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya nuna tana maganar nan bayan zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ta ce fama kanat imra'atun tuqayyanu bil madina babu wata mata wanda za a mata ado domin za a kai ta dakin mijinta a madina illa arsalat ilayya tasta'iru sai ta aika wurina tana neman auren wannan rigan don ta sa wannan rigan ne yau wannan baiwa ta sa cikin gida tana taku kamar kasa rauniya ce to wannan babi wajen bayanin hukuncin yin aro domin aure a yau auren da aka yi amarya ta je ta ari kayan da za ka sa kai wannan auren kan ya ba da labari a gari tararren aure ne kamar auren su dan tata da sauransu domin amarya ai kayan da za ka sa ma aro ta yi abun aiki ne a yau dole ta miji ya biya nema ko alin kafa ya nemi kudin da za siya kaya masu fada amma a wancan lokacin ana karban aro wanda za a sa bayan an riga an shiga an yi dukuni su kenan za a mayarwa wanda aka sa iyaka kenan dama ba shi da aiki wannan kayan bayan kasa bayan sun sa don biki su kenan ya zama abun kobot a cikin kobot yake zama na'am ma'anar wannan hadisi cewa aiman mutumiyar habasha ce wanda shi ne rawin wannan hadisi ko namiji da ya shigo a wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana sanye da kaya mai kauri mara tsada sai ta ce masa wannan kayan da ka ganin nan wanda baiwa ta sa tana girma tana takama to ma ina da irin ta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurina mata suke zuwa su hara idan za kai su gidan miji a dajin su. amma a yau gashi shi da baiwa ta sa a cikin gida don aikin gida ba wai don ta fita da ado ba cikin wannan hadisi na farko shar'ancin karban aron kaya babu laifi a ciki babu komai kana iya ka karbi aro ka sa a cikin ka yaro ko sai ka maida mai shi وكذلك غيرها من الحلي أكد لما صورا daga cikin ababen ado ko hula ko takalmi ko abu wuya ga mata da sauransu babu laifi na biyu ya nuna abin da ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na talauci da kuma kuntun rayuwa da rashin ado wadda suke yi domin babu abin da za a yi adon da shi wanda mutum yana iya rasuwa ba samu kayan da za a rufe shi da shi ba abin da yake jikinsa idan aka rufe kansa kafansa zai fito in aka rufe kafansa kansa zai fito ko ba za a samu wani wanda za a samu ba sai dai a rufe shi aka annabi sa sallan sai ce a rufe kansa a rufe kafansa da ganyen izikir wannan ya nuna irin talaucin da suke ciki a farko farkon musulunci kafin allah madaukakin sarki ya yi gudu wa musulmai har suka yaɗu Babu باب al المليحة wannan babi zai bayani a kan falalar mutum ya baiwa wani dabba mai nono cewa ga wannan dabba ka sha nonon cikinta in ka gama sha sai ka dawo min da dabba ne wannan ana irin wannan kyauta nonon dabban dai za a bayar cewa ga shi ka fata ka yi amfani da shi in ka gama ka dawo min da dabba ne wannan shi ne almaniha عن انس بن مالك رضي الله an ruwato daga ma'anar san malik Allah madaukakin sarki yadda da shi yake lamma qadima al-muhajirun al-madinata min makka wa laysa bi aydihim ya'ni shay'a lokacin da muhajirai suka zo madina daga makka ba su da komai domin an hana su su ɗauka dukiyarsu mafi yawansu ma sun fita ne a koyo الطويلان غاب لي الثالث الهجرية وكانت الأنصار أهل الأرض والعقاب كما سو متانين مدينة متانين ما سكين ما سقونتي دكما قولا دبينو فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة كي سومت عن الأنصار ذاته مقاتمة تارد متعن المدينة متعن المهاجرين ذاته أي كأسكين بولنسي أكان أمطالين بأكتامه ذاته أو كردي سوس أو كردي su kuma su isar musu da ayyukan da yake cikin gonar wannan aka suka yi suke taimakawa junansu wa kanat ummuhu ummu anas ummu Sulai? kuma ya kasance uwar anas ita ce ummu Sulai? كانت أم عبد الله ابن أبي طالب أعز طلحة ta kasance ita ce عبد الله بن أبو طلحة فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عباقا دقتين هو uwar anas ɗin ta bai wa annabi sallan wata gona na dabino فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد sai annabi sallallahu ya dauki wannan gonar ya baiwa ummu aiman wanda ita bai wasu ce yantaccen bai wasu ce ita ce uwar usama ibn zaid قال انس بن مالك انس ان مالك يكي لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتل اهل khaybar فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منعوهم من ثمار bayan yakin khaibar da aka yi nasara kan khaibar aka dawo madina tun da an samu gariman khaibar daga ciki akwai gonaki wanda aka rarraba wa sojoji muhajirai sun samu sosai sai suka daddawo wa mutanen madina gonakinsu wanda suka ba su gonakin da suka ba su sai suka dawo musu da shi tun da sun riga sun samu wasu Allah ya hore musu فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عباقها hakan nan ma annabi ya karba wannan gonar ya mayar wa uwar anas gonanta فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه annan sa'asalla ya ba ummu aiman wanda da can ya ba ta wannan gonar da ya karba yanzu sai mai mata a maimakon wannan ya maida mada wani gonan daban daga cikin nashi wanda ya samu a cikin ganina malamai sun ce isowar muhajirai madina mutanen madina sun fi muhajirai akan kawunansu wajen hanyoyi daban-daban domin su rage musu damuwa da rashi daga ciki akwai baiwa mutum gona cewa ga gonan nan duk lokacin da ka so ka shiga ciki ka diba ka ci ka sha daga ciki akwai mukasama cewa ka yi aiki a cikin gonan nan abin da aka samu za mu raba tsakaninka da wayannan ayoyi sun taimaka wa muhajirai domin mutanen ansar mutane ne na kwarai wanda imani ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsu kafin mazuwa muhajiran kamar yadda allah madaukakin sarki ba da labarin su والذين تبوغوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وإن دكتا بعد ما فكاد كما ما توتي كما إيمان ينا تنبوش ينسو تعطي مهاجرين جورون سنا سن وإن دكتا هجرا جوازلين طا طيب. أم أيمن وإن دعاك أنبتا تكون وإن mutumiyar abasha ce kamar yadda ibn shihab yake ita ce uwar usama ibn zaidi kuma ta kasance baiwa ce daga cikin mutanen habashan da suka zo suka yaki makka da biwa so a cikin su tana cikin kamammunsu to ita ce mahaifin zai ibnu a usama ibnu zai sa'an nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwace gonan nan daga wajen ummu aiman maimakon ya bata ba komai tun da za can ya bata sai mutan ya mata da wata gonan kuma mai kyau wanda ya fi wannan wanda ya karba a minta domin yana so ya karba ya maidawa mai shi bayan su ma sun da sun samu nasu so akan wannan hadisi za mu dakata wanda muka yi yayi daidai Allah ba mu dakata wanda muka yi kuskure Allah ba mu tsaro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh